لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko ta bayansa da ragi ko ƙari ko canza ma'ana ko lafazi abin saukarwa ne daga Allah mai hikima a cikin halittarsa da gudanarwarsa da shari'arsa kuma abin yabo a kowane hali yayin da Allah ya ambaci halin masu ƙareta alkur'ani sai ya ba manzansa haƙuri ya kwantar masa da hankali ta hanyar bayanan abin da 'yan uwansa manzanni suka haɗu da shi gabaninsa na ƙaretawa da izgilanci da ƙage ya ce